Wasu alkaliman da ba na hukuma ba sun kesta cewa daga cikin mutane miliyan goma sha bakwai na yawan al'ummar Nishar adadin masu fama da naƙasa ya haura miliyan ɗaya. Abin da ya sa ƙungiyoyinsu ke ganin akwai bukatar dagewa domin aika wakilai a majalisu daban-daban ta hanyar zaɓe. Sabilin haka shugabannin naƙasassu ke ganin zaɓuɓɓukan shekarar 2016 a matsayin wata damar gyaran kurakuran da aka yi a zaɓuɓɓukan da suka gabata. in shi malam ila iro kusa a ƙungiyar nakasassu ta kasa. mu mun gane mu ma 'yan kasa na gurgunta ba ta hana maka ta yi zabe a yau magana gani kai maka cikin wurin gama akwai wanda muna da niyyar su ta yi ilkisiyon konsaye su nemi konsaye su nemi diptoci cikin gura mu muna da wannan niyyar muna son sa ta kira su ga da mu bana mun aika alƙawarin duk dan takarar da ya zo sai mun zauna da shi mun zanta mu ga gurin mu akwai fartin da ja sun hidda kota cikin na gura mu daga nan sai biro national sun ce sai sun sa gurin mu ciki samun ilimi wani yanci ne da doka ta ce wajibi ne kowane dan Nijar ya mora to sai dai matsalar karatu na daga cikin kalubalen da ke gaban masu fama da na ƙasa kamar yadda shugabar mata guragun nishar madam ibrahim fati bubakar ta bayyana min tun da dai da in dan na kasashe na har dai an ka gane shi ma cikin kilas yana da matsala yara sai su rika ɗoka hankalin shi kuma wani bi sai ka gani yaro in ya samu incin shiga shi ya yi karatu sai ka ga wajen biɗe breven nan da sauransu nan ne mu gaskiya ba su samu wuce tun da ka zo ka yi biɗa ga ƙoƙarin karatun ka sai kaga wanda bai da karatu dan mai kuɗi zai hinka amma kai bana tsakani da Allah wallahi in aka ce ai diyan mu haka ni akan yanzu kai na ya waye duk inda za mu shiga muna shiga da manyan makarantu yau sama da 'yan shekaru kenan da kasassu suka yi watsi da sana'ar bara domin rungumar sana'o'in hannu a Nijar sai dai a cewar su hukumomin kasar ba sa mai da hankali wajen sayan ababen da suke sarrafawa kaga cikin program din president akwai harkar giriyaji akwai harkar noma akwai harkar aikin kenan mu muna yin giriyaji na gwamnati bai san giriyaji ba bai sai ba wannan wata babban matsala ta wadda ya kamata gwamnati shi diwa domin karawa nakasassu kwarin gwiwa su matsa kaimi wajen neman na kai wani dan kasuwa alhashi Hamza mai nasara ya gina musu ofishi a unguwar Bandabari da ke birnin Yamai wanda aka yi bikin budawa a albarkacin sallar nakasassu ta duniya wacce ake shagulgullanta a kowace ranar uku ga watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.